يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi nar amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yayin uwa musulmi muna yammacin biyu ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wadda wannan ya zo daidai da no ne ga wasu turawa sha takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya Allah ta'ala ya kaddarta mu cikin wannan masallaci na imamu ibn qayyim da ke kan wannan layi na alhaji mutum yawa Allah ya kafarta masa a nan cikin tudun cikin a zaria ma haɗu don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ajiya mun yi shimfida a yau kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara karanta suratul an'am da bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا إلا كانوا عنها معرضين ولن ayoyi da Allah ran ya karanta mana su ne ayoyin farko na cikin suratul an'am ana kiran waccan nan sura suratul an'am kamar yadda muka sha mai mai tata kamar yadda aka sani a yaren larabci in aka ce a sura domin lafazin suratul an'am mudafun ne wa mudafun ilayhi as-suratu mudafun an'am kuma mudafun ilayhi kada an ce asura a larabci a yaren larabci malamai suna da maganganu kan yadda aka samu asalin kalmar wasu suka ce an samu lafazin asuratu ne daga asuru ma'ana an tsako lafazin asuratu wanda shi aka yi izafansa aka yi ga al'an'am sai jimlar ta tashi suratul an'ami to asalin suratu wasu malamai suka ce an ciro ne daga lafazin asuru wadda asuru kuma na nufin ganuwa ganuwa da aka kewaye gari da shi to me yasa aka tsago lafazin asuratu daga asuru sai aka ba gaɓoɓin alkur'ani mai girma sai a ce suratul baqara suratu ali imrana suratul nisa'i a haka ya ɗauki lafazin sura sai a ba wani yanki cikin yankokan alƙur'ani mai girma me ya sa aka yi haka saboda suna da kamance kamanceceniya tsakanin asuru da asuratu asuru dai shine ganuwa asuratu kuma wani yanki na sura wato tattaruwan ayoyin alƙur'ani wadda ita sura ta kewaye su ai kun ga ganuwa yana kewaye gari ne ko to ita ma sura ta kan kewaye wasu adadi na ayoyi yasa ake cewa surorin alkur'ani a surar saboda su ma sukan kewaye adadin ayoyin alkur'ani sai ka cimma sura ɗaya tana kumshe da ayoyi tamanin ayoyi tasa'in ayoyi ɗari to yadda ta tattaro wasu adadi na ayoyi ta kewaye su to haka shi kuma ganuwa ya rinsa adadin gidaje ya kewaye su to wannan kamance kamanceceniyar da aka kalla shi yasa sai larabawa suka ƙago sunan asuratu daga asuru wadda larabcin shi wadda ma'anarsa a larabci na nufin ganuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau wasu malaman loga suka ce lafazin asuratu kansa ita kalmar ta asuratu na nufin katon gida babban bene aka samu wani babban ofciya sai a ce masa asura wani katon gida saboda sun fahimci haka daga maganan wani mawaki ɗan jagiliya cikin mawaka ɗan jagiliya da aka yi na su subiyani yana cewa a alamtara annan baka a saka suratan tara kulla malikin haula ya tagazzau alam tara anna Allah ta'ala suratan baka ganin Allah ta'ala ya baka wani tafkeken gida yana yaban wani sarki ne sai ke ce wannan sarkin baka ganin Allah ta'ala ya azurta ka da wani katon gida da yazo zai yabe shi da cewa Allah ya bashi babban gida sai ya amfani da kalman asura Yace alam tara anna Allah ta'ala suratan lafazin sura a nan wurin fassara ce na nufin katon gida mun gane ko hmm. to in ya zan balarabe yakan ce a suratu yana nufin babban gida to me yasa kuma alƙur'ani adadin ayoyi daga cikinsa ake kiransu sura malamai suka ce saboda yadda wancan katon gidan babban gidanta yake da kwardini a zuciyar mai gari yake sa farin ciki a zuciyan wanda ya mallaka to haka kuma ayoyin alkur'ani sukan sanya kurjini a zuciyan wanda ya gansu sukan sanya jin daɗi da nishaɗi a zuciyan wanda ya haddace su ma'ana mushabahar da ke tsakanin kalman asuratu da ma'anan babban gida da kuma asuratu da ma'anan wasu adadi na ayoyin alkur'ani ina fatan mun fahimci wannan da kyau nan maganganu da malaman loga suka yi guda biyu su suka fi shahara a cikin manya-manyan littattafai da malamai suka rubuta kan abin da ya shafi lafuzza na kalmomin larabci ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma kadan malaman tafsiri ko malaman ulumul qur'ani suka ce as-suratu sukan masa ta'arifi da cewa as-sura na nufin ta'ifatun min al-ayatul qur'aniyya laha bada'un in an ce as-sura a wurin malaman ulumul ulumul suka ce ana nufin wani adadi wato adadi daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda sun fara da aya kaza sun ƙare da aya kaza za ka ji kowace sura za a ce ta fara da aya kaza ta kare da aya kaza ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan shi ake kira sura a larabci wasu adadi na ayoyin alqur'ani wanda suka fara daga aya kaza suka kare daga wato zuwa ga aya kaza wannan su ake kira asuratu a larabci wato Asuratu a wajen malaman ulumul qur'ani ina fatan mun fahimci wannan da kyau to bayan ka dauki lafazin as abinda ke biye masa shine lafazin al'an'amu don cewa aka yi suratul suratul to yana da kyau ka san wani abu kaɗan akan abin da ya shafi lafazin asura sa'annan ka san wani abu ka'an akan abin da ya shafi lafazin al'an'ami wala Allah zai taimaka maka wajen fahimtar abin da za ka ji a cikin watan nan sura mun gane ko na ayoyin alƙur'ani tsarkaka domin malaman mu galibi na addinin musulunci suna da hikima za ka ji malamin fikihu in ya zo zai ce maka babu ba yanzu kawai ba zai fara maka bayani akan karaba ba sai ya fassara maka me ake kira karaba tukuna in gane jama'a da kyau in aka zo a kawo wani abu to yana da kyau a yi maka bayanin wannan abun menene ma shi tukuna yanzu an zo an ce masuniya to ba kawai za a yi wa'azi a kan masuniya sai a ce masuniya suna da haɗari kawai ta maka wa'azi ba wani ma bai san me ake kira masuniya ɗin ba tukuna da haka yana buƙatan a yi mashi ta'ariki a yi mashi definition na menene ma masuniya tukuna za a zo a ce primasonic na da haɗari kaza kaza wani ma bai san me primasonic ɗin ba yana buƙatan ya samu bayani game da primasonic kafin har ya iya gane abin da ake so a faɗa mashi to shi yasa malamai suke da tsari in an zo za a yi bayanin wata sura to ya zama an yi daidai da kalmar alal akalli alal akalla a ɗan zazzakulo wasu abubuwa masu muhimmanci zai ba da dama a iya fahimta abin da ke cikin suran na ayoyin alkur'ani ina fatan mun fahimci wannan da kyau da aka ce suratul an'ami lafazin al'an'amu jam'i ne na an’amu an’amu in za ka yi masa jam'i sai ka ce al'an'amu sannan akan masa jam'ul jami'i mufradin kalman kilo ɗin kalman shine an’amu in za ka mai da shi da yawa jam'i sai ka ce al'an'amu to shi ma lafazin al'an'amu ɗin ka iya masa jam'i mun gane ko sai ka ce ana'imu al'ana'imu shine jam'in al'an'amu mana yana jam'i hawa uku akwai mufradin kalman da ce al'an'amu sannan akwai jam'in kalman ka ce al'an'amu sannan akwai jam'ul jam'i ita kanta jam'in ai mata jam'i sai ka ce ana'imu ina fata mun fahimci wannan da kyau to haka malaman loga suke ambata wannan kuma so da yawa wannan jam'ul jami'i din manyan malamai da suka yi fice tun a jahiliya ko na ce manyan mawaka tun a jahiliya sukan yi ma waɗannan kalma ta al'an'amu jam'ul jami'i akwai ɗaya daga cikin mawaka na ta? surrumma yana cewa dani la kulqaidu fi daumatin qudatin ainaiki wan hasarat anhu al'anaimu sai amfani da lafazin al'anaimu wadda ke nufin wato jam'i jam'ul jam'i kenan na al'an'amu ina fatan mun fahimci wannan da kyau waɗannan kalma ta al'an'amu a larabci takan ɗauki ma'anan namiji kamar yadda takan ɗauki ma'anan mace za ka iya cewa ballati la'an'amu kamar yadda za ka ce ballal an'amu ina fatan mun gane da kyau za in kana so ka fahimci abu ai cewa kake kana zaitun ko amma kuma ƙalat hindu kake cewa inda hindu ta ce to haka akwai wasu kalmomi waɗanda su duk inda ta faɗi sha ne su mata ne su maza ne to suka wani fuska to al'an'am na ciki al'an'am na ɗaukan ma'anan maza al'an'am na iya ɗaukan ma'anan mata ina fatan mun fahimci wannan da kyau zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butunihi mun gane ko to a wata ayar kuma sai ya ce nusqikum mimma fi butuniha akwai fi butunihi fi butuniha ina fata mun gane al an'amu din sai Allah ya ce mashi butunihi kaga an zakkara kalmar kenan sannan akan ce butuniha an annasa kalmar kenan wato ta iya ɗaukan ma'ana ta namiji kuma ta iya ɗaukan ma'ana ta ne ta mace duk akwai wannan ainihin yaren larabci me ma'anan nan kalma ta anna'amu me fassaran anna'amu wata aka masa jam'i a ce al'an'amu ai masa jam'ul jam'i a ce ana'imu me fassarar ta a larabci in za ka fassara a yaren hausa gane ko ɗaya daga cikin manyan malaman loga ibnul arabi yana cewa anna'amu na nufin raƙumi kawai in ka ji an ce anna'am to ana nufin raƙumi ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan in ka ce al'an'amu sai zama mai kenan eh? raƙumma anna'amu raƙumi guda ɗaya al'an'amu raƙumma da yawa ba raƙumi ɗaya ba ne ina fatan mun fahimta da kyau shi wannan malamin loga din yace ba za ka ce an na'amu kana nufin raƙumi da sa da awakai ba in ka ce an na'amu ya shafi raƙumi kwara ɗaya tak ina fatan mun fahimci wannan da kyau in ko kana neman ka shigar da wani abin da ba raƙumi ba to sai dai ka ce ala'an'amu to a nan wurin zai iya haɗawa har da shanu zai iya haɗawa hadda awakai tumakai da makamantansu ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi ko malamin luga al-imamul azhari cikin malaman luga na da ya ce lafazin na'amu shi kadai yana iya ɗaukan ma'anar raƙumma yana iya ɗaukan ma'anar shanu yana iya ɗaukan ma'anar awakai ko tumakai mun gane ko kaga wannan fassararsa ta ce karo da fassaran wato al arabi wanda shi yana ganin lafazin an'am yana gaskata ne kade ga rafi a daidai lokacin da lafazin an'am a wajen al'asari yana gaskata akan rafi yana gaskata akan sa yana gaskata akan akuya ko bunsuru ko kattuwa ko tinkiya ina fatan mun fahimci wannan da kyau to haka malaman loga suke da sabani tsakaninsu kan fassara lafazin an'am ina fatan mun fahimci wannan da kyau to amma zancen da ya fi inganci in ka bibi littattafan loga game da waɗannan kalma sai ga zancen da ya zancen malamin da yakan ce anna'amu na nufin raƙuma kuma yana iya ɗaukan ma'anan shanu yana iya ɗaukan ma'anan awakai in na ce anna'am to zai yi ina nufin raƙuma ina nufin shanu ina nufin awakai sabanin maganin ibnu al-arabi wanda ya ce in na ce anna'am kawai raƙumi nake da shi da Allah mun zance wannan da gafi to wannan zancen ta biyu wacce take cewa lafazin anna'am na karkatuwa akan raƙumma da shanu da awakai wannan lafazin shi yafi inganci saboda ayoyin alƙur'ani wato wannan fassarar shi yafi inganci dan ayoyin alƙur'ani da ke mara masa baya Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyukan ladina amanu la taqtulu sayda wa antum qurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala minan na'am sai ce yahkumu bihi dawa adlin minkum ya kumun munai ya ayyukan ladina amanu ya kumun munai la taqtulu sayda wa antum kar ku yadda in kun harami da aikin hajji ko kun yi harami da aikin umara ma'ana kun niyyaci yin aikin hajji ko kun niyyaci yin aikin umara ko daga kun sanya mayafi kun sanya kayan aikin hajji ko kayan aikin umara za ku yi aikin umra ko aikin hajji sai Allah ta'ala ce kar ku yi farauta kar ku farauci kowane dabba daga cikin dabbobin dawa alhalin kun yi harami da aikin hajji ina fatan mun fahimta da kyau sai Allah ce wa man qatalahu ku muta'ammidan duk mutumin da ya kashe wani dabba na farauta yayin da ya harami da aikin hajji fajaza'un mislu ma qatala minan na'am to ya bada sakamakon kwatankwacin abin da ya kashe minan na'am na dabbobin ni'ima kaga anan wurin Allah ya ce duk wanda ya harami da aikin hajji ko umra sai kuma ya farauci wani dabba ya farauci akuya wato ya farauci gada ko ya farauci wato ya farauci Eh, ba barewa ko wani a makamancin haka Allah maɗaukakin sarki ya ce to sai a kwatanta gwargwadon abin da ya kashe yayin da yake harami da aikin hajji ko umara gwargwadon abin da za a ce ya biya na sakamako gwargwadon abin da za a ce ya biya na jiyan abin da ya kashe ina fatan mun gane da kyau hmm. in azumi zai yi in sadaka zai yi ko wani abu ne zai biya yahkumu bihi dawa adalin minkum masu adalci wato malamai malaman addini sune Allah ta'ala ya kira su dawa adalin minkum ana kun gane ko yace su ne za su yi hukunci a madadin Allah a nan wurin su za su ce ga abinda wanda ya kashe wannan dabba ga abinda zai biya su malamai su za su faɗa masa abinda zai biya na kima a shagin a nan wurin jama'a Allah ta'ala ya ce wanda duk ya kashe wani dabba alhalin ya yi harami da aikin hajji to ya biya kwatankwacin abin da ya kashe minan na'a sai Allah ya yi amfani da lafazin anna'a. kenan inda an ɗauki fassaran ibnul Arabi, to da anna'am a nan wurin sai a ce zai biya abin da ya kashe na raƙumi ne kawai banda abin da ya kashe na sa banda abin da ya kashe na akuya banda abin da ya kashe na wasu dabbobin da ba ba ina fatan mun fahimci wannan da to fassarar waɗannan aya a yadda a gwargwadon yadda malaman tafsiri ke yi sai nuna maganan al-Imam al-Azhari wanda ya da ma'anan kalman anna'am ya kunshi hatta shanu hatta awakai wannan maganan ta fi daidaituwa akan mizani ta malaman lugha ina fatan mun fahimci wannan da kyau aka Allah madaukakin sarki ya ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru maswal waɗanda suka kafirta arna kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah da annabinsa ba ya yatamatta'una suna jin daɗi suna holewa sun dauki duniya a matsayin wani fage wani fage na tahole abinda arna suka dauki duniya kenan abinda kafirai suka dauki duniya su ci su more wa ya'kuluna kama ta'kulu na anam suna cin abinci irin yadda dabbobi suke cin abinci Allah ya ce wuta ita ce makomansu to ta ina ne cin abincin kafirai yayi kama da cin abincin dabbobi wajen haɗama wajen saurin ɗiba ko wajen babban noma a wani fage ne a wani fuska ina ne wajen mushabaha tsakanin cin abincin dabbobi da cin abincin kafirai ta ina ne suka yi gaba to sai malamai manyan malamai irin su al-Imam Sa'labi yace la yazkuruna Allah ta'ala ala ta'amikum su kafirai in za su ci abinci ba sa basmala ba sa cewa bismillah ko su kan fara cin abinci kai tun da kake ka taba ganin arnan da yazo zai ci abinci da bismillah ba taɓa gani to arna ba sa basmala to akwai gidan ku ba ita ma ba ta basmala kun ji inda aka yi kama tsakanin cin abincin arna ko na ce kafirai da kuma cin abincin dabbobi ina fatan mun fahimci wannan da kyau wala yusammuna kama annal an'ama la taf'alu dalika su kafirai ba sa basmala ba sa cewa bismillah in za su fara cin abinci ko wani abu kamar yadda su ma dabbobi ba sa yi gane ko a nan wurin kake hararo duk musulmin da zai ci abinci in yi ki cewa bismillah yanzu yana kamanta kanshi da ɗayan biyu ko dai zanto yana kamanta kanshi da dabbobi ko kuma ya zama yana kamanta kansa da kafirai wanda ya fi sauki ka zama kayi kama da kafirai ko ka zama kayi kama da dabbobi wanda ya fi sauki eh kun kuma ka zama dabba dan kaga dabba Allah kalli dai a ranar alkiyama ba za a yi ba za a ce su shigo ta ba daidai za a yi tsaki su. daga nan kuma duk za a mai da su kasa da ma su kafare kuma za a ce su lauta to har gwanda a kamanta ka da dabba ku gane ko a kamanta ka da dabba ya fi a kamanta ka da kafare saboda su dabbobi akwai a cikin yan adam akwai waɗanda dabbobi suka ci kun gane ko wala kada zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lakum qulubun la yafqahuna biha ولكم أعين لا يبصرون بها ولكم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce mun halitta ma wuta da dama daga cikin mutane da aljanu. Fari daga cikin mutane da aljanu mun yi su dan wuta ne. Lahum qulubun suna da zukata kwafafa kwafafa sai dai la biha ba sa fahimtar da bai son komi ba sai ungo karɓa abinda zuciya ke iya fahimta kenan zai iya taskace komi na shirya a cikin zuciyar shi duk wani abu da zai kai shi zuwa ga shirya ta lahirarsa to baya fahimta da baya fahimta da zuciyarsa Allah ya ce suna da idaniya dululu dululu amma ba na fahimtar shirya ba na ganin shirya ba na ganin karatu ba da ido dululu ba na ganin karatu ba wala kuma azanun la yasma'una biha suna da kunnuwa fakaka fakaka ba na jin shirya ba Allah ta'ala ce irin wannan samfurin mutanen ulaika kal an'ani waɗannan sun yi kama da dabbobi bal kuma abal kai sun fi dabbobi lalacewa har gwanda akuya da su har gwanda bunsuru ko kattuwa ko rago ko wani bijimin sa da su Allah ce ulaika humul khafilun rabkananu kawai da ba sa abin da ashe a cikin jama'a akwai wani mutum da zai ciyar da kansa baya sai zan dabba ma ya fi shi mun gane ko sai zan dabba ma ya fi shi ko malamai gabaci daya malamai gabaci daya in kana karanta littattafai da al imam mahatibul baghdadi suka rubuta dangane da falalan ilimi da yadda ake neman duk wani dan adam ya zanto yana girmama shi sukan ce abin da ya bambanta mutum da dabba shi ne kawai ilimi ta ture ilimi kusan duk abin da ɗan adam yake yi to dabba ma yana yin wannan abu ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya dace da kenan in mutum zai ci abinci da ya ce bismillah duk wanda zai ci abinci to ya fara da ne ya ce bismillah lokacin da zai fara cin abincinsa ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya dace da wannan zancen shi ya fi inganci cikin zantuttuka da malamai suka yi gaba na gaba jama'an musulmi me ya sanya ne aka kira waɗannan sura suratul an'ani me yasa ba a kira ta da wani suna ba sai aka rada mata suna suratul an'ani me yasa haka babban malamin musulunci babban malamin tafsiri sheikh muhammad ba ابن ashur wato ابن ashur sarki مدوكاكين sarki ya ya rahama ya faɗa a cikin tafsirinsa tafsirut tahrir wat tanwir littafin at-tahrir wa tanwir littafin babban malami al-imam ibn ashur babban malamin tafsiri yace summiyat suratul an'am an rada ma watan sura sura suna aka rika ce mata suratul an'am lima ta lima takarrara fiha min zikri lafzil an'am sitta marrat abin da yasa ake kiranta suratul an'am ya ce an yi haka ne lima ta karrara fi'a saboda abin da ya maimaitu an yi rikishin na wata kalma an maimaita ta min zikirin lafzi al'an'ami an faɗi lafazin al'an'amu al'an'amu sitta makwatin har karo shida sai da aka maimaita so shida ana faɗin lafazin al'an'amu a cikin watan nan sura in gane ko babban malami al'akh abubakar aliyu bama ɗaya daga cikin manyan malamai ne a yau kun bi lam ya san shafar har yanzu matashi ne ya yi karatu a Jami'a jami'atul azhar ya ɗauki littafin rattul azhan ila ma'anil qur'an littafin babban malamin mu a sheikh Abakar mahamud jumi al'alamatul nigre wannan malami kun san malam Abakar mahamud jumi allah ya gafarta masa ya rubuta littafin rattul azhan ila ma'anil qur'an littafin tun lokacin da malam abakar kuma ya kwanta ya rasu Allah ya gafarta masa ba wani malami da ya dauka ya mata aiki ko ta hariji ko ta hakiki ko ta aliki ko sharhi sai da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan matashin malami malam abakar aliyu bama in gane ko wannan malami ana ce masa albani al'azhari ina fata kun gane da ke shi ya dauki littafin rattul azhar ya tahqiqi ya tahriji ya sharhi ya sanya wa littafin suna izahul ma'ani mun gane ko cikin mujalladi uku manya manya to a cikin wannan littafin nasa yace summiyat hadhihi suratu bi surati al-an'am an kira watannan sura suratul an'am li'annaha hiya allati saboda ita watannan sura ita ce surar da wato aridat li zikirin al'ami ala tafsilin aradat ala ala wato aradat li zikirin al'ami ala tafsilin ita ce wacce ta bujurto da gane ko A raga ya aridu wato aridat ala aridat li zikirin al'ami ala tafsilin ita ce wacce ta bujurto da ambatan lafazin al'an'am ala tafsir ɗaya bayan ɗaya an yi magana ɗaya bayan ɗaya filla-filla taki-taki a kan abin da ya shafi raƙumma shanu awakai an magana taki-taki a kansu kun gane ko da yadda kafare suka haramta su da yadda Allah ta'ala ya halatta su da yadda Allah ta'ala ya ya su a matsayin ni'iman da yawa bayi to ba wata sura a Qur'ani wata ta tattauna dangane da abin da ya shafi al'an'amu dabbobin ni'ima kamar watan nan sura ɗan, shi yasa ya ce ta tattauna kan watan nan kadiya tattauna wanda lam yurat gairi amina suwa ba a ruwaito ba a samu wani tattaunawa da yin bayani akan abin da ya shafa al'an'amu ba kare da aka samu a cikin watan nan sura faqad da zikrul an'ami fi mawadi'in idda an an ambatan lafazin al'an'am a cikin watan nan sura a wurare daban-daban mun gane ko ko kuma ya ce an ruwaito an batan lafazin al'an'a fi in iddatin min alqur'ani a wurare daban-daban cikin alqur'ani walakin duna tafsilin sai dai ba a rarrabe bayani an fayyace shi ba wa amma suratul an'ami faqad takarrara fiha lafzul an'ami sitta marrat amma watannan sura da za mu fara karanta ta a cikin ta sai da aka maimaita lafazin al'an'ami a wuri shida in gane ko har wuri shida waja'at bi hadisin tawilin anha watannan sura ta zo da dogon magana magana mai fadi mai tsawo akan abin da ya shafi al'an'a istagaraka hamsa ashara ta aya sai da aka kawo ayoyi goma sha biyar gaba ɗaya suna magana kan mu ne ibtida'an min awwalil aya aka fara tun daga aya ta ɗari ɗaya da talatin da shida wato faɗin Allah ta'ala wa ja'alu lillahi mimma bara'a min al-harsi wal an'ami nasiba mun gane ko har zuwa aya ta 150 mun fahimci wannan da kyau a halumma shuhada'akum alladhina shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha har zuwa daidai nan wurin gaba ɗaya ana tattaunawa ne kan abin da ya shafi al'an'amu mun gane ko wannan yadda ake ta ya lafazin al'am an faɗa a can an faɗa a can har adadin ayoyi goma sha biyar aka saukar da su a kan abu ɗaya shine al'am wannan ya sanya aka kira surar da suna al'am suratul al'ami mun gane ko an tambaye ka me yasa aka kira watannan sura da suna al'am da suna suratul al'ami sai ka ce saboda an maimaita lafazin al'am har karo shida a cikin watan nan sura wadda alƙur'ani kwata ba inda aka maimaita lafazin al'an'amu har zuwa wannan adadin kun gane ko in ba watan nan sura ba shi ya sanya aka ga cancantan a kira da suna suratu an'ami ina fatan mun gane da kyau to wani tambaya a nan wurin wa ya sa mata wannan sunan wala Allah sunan ka kai baban ka ya sa maka ko kakanka haka ne to ita suratul an'ami wa ya sa mata nata sunan mun gane da kyau kafin mu shiga cikin watan nan kadiyar me matsayin sunayen surorin alkur'ani mai girma a ce suratul fatiha suratul baqara suratul ali imrana suratul nisa'i suratul ma'ida suratul an'ani, a ce suratul a'raji a ce suratul anfali ko suratul bara'a mun gane da kyau waɗannan surori wa ya rada musu wannan suna shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah su biyun nan kadai a sharibul awwal wa sharibul thani su kadai suke da authority suke da iko na su iya raɗa ma wata su wata sura suna ko ko malaman musulunci dakka wanda waɗanda suke duk a ilimi su ma suna iya sawa sura suna mun gane ko hmm. malaman ulumul qur'ani sun yi kirka kirka sun kai sun komo wasu sun faɗi wancan wasu kuma sun faɗi wancan ina fatan mun gane da kyau wasu malamai suka ce malamai mujtahidai shakunduma ilimi irin su imamu maliku irin su imamu shafi'i muhammadu bin idris waɗanda suka sha suka yi wanka a ilimi mun gane jama'a da kyau ko sa iya sanyawa sura suna wasu malaman sun faɗi haka amma al'imamu suyuti Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama Allah ya kafarta masa a cikin littafin sa al'itikamu fi ulumin Ya yace wa qad bata jami'u asma'i suwari bitawqiti min al-ahadith wal athari walaula khashyatan italati labayyantu zalika yace dukkanin surorin alqur'ani ne girma kowace sunanta da kaga ana kiranta da shi akwai hadisi ko wani asali a kai ma'ana akwai hujja daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan cewa suratul baqara sunanta suratul baqara daga manzon Allah ya rada mata wannan sunan yace duk surorin alqur'ani kata kakaf gaba ɗaya akwai dalilai a su kan cewa lallai annabi ne ya sanya musu waɗannan sunaye da yace kai in baitin gudun kar in tsawaita littafi na ba ta ɗauki wasu adadi na mujallada ya zama volumes na littafin volumes ne masu yawa maimakon kaɗan ya ce in bacin gudun haka ba ya ce Allah da sai na kawo maka hadisi akan sunan kowace sura ina fatan mun gane a ƙarke al'imamu yi ya ce kowace sura sunanta sauƙi ne kun gane ko asma'u suwar iya sunayen surori gaba ɗayansu bai halatta wani mutum ya kago musu suna ba kenan kawai ba za ka zo ka karya da safa haka nan kawai kana jin kai ka iya laraci kai mai ilimi ne ba haka ci sai ka raɗa ma suratul baqara wani suna wanda suratul baqara ba bai halatta ba imamu suyuti ya kawo dalilan shi ya kawo wasu hadisai da wasu asar dan ya turke wannan magana na cewa lallai dukkanin sunayen surori gaba ɗaya daga Allah ne ko daga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam ibnu abi hatim ya ruwaito ruwa daga al-imam ikrama ikrama to yace kana al-mushrikuna yaquluna mushrikai sun kasance suna cewa suratul baqara suratul ankabuti yastahdiquna biha suna injil yote sai zo suna ma'aikin Allah yake wai kaji wasu suratul baqara wai su wai ta duk manyan mutane da ke garin nan arasa wanda za a ce su ke sunan sa kame yanzu da kuri sai a zo za a yi sunan wani layi sai a ce layin ko layin kare ko layin kiza kizo kun gane da yau wasu zo suna siyasa yanzu duk manyan garin nan da wanda suka wuce da wanda suke da duk a rasa wanda za a ɗauke shi a raka ma wannan layin ko wannan anguwar sunansa sai a koma sa ko canwa ko wani dabban iskin ɗai wato kafirai sai suna iski hmm. suna cewa wai annabi bai iya sawa surorin sunaye ba ya zai ce suran sa me kuma wani sa ya zai ce suratul zuci, suran kusan gizo gizo me wani gizo gizo duk ga wannan mutane a gari ba a sa ma surori sunayensu ba sai a sa musu na gizo gizo suna wannan injilan sai Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa inna ka faina kal mustahabihi mu mun fi ƙarfin masu maka iske za mu baka kariya da gare su mun gane ko al-imamu suyuti ya kini akan wannan asarin kan cewa sunayen surori fa wato dukkanin su tauqidiyya ce ina fatan mun gane da kyau to kazalika watannan sura da muke akan ta suratul an'ami ita ma hadisi ya zo a kai kan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya rada mata wannan suna shi ya sanya mata suna suratul an'am al-imam tabarani Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin sa al-muqtamu sagir ngane ko lamba hadisi na 220 ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace نزلت علي الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لكم زجل بالتسبيح والتحميد صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزلت علي نزلت علي الأنعام سورة الأنعام تاتو كمني الله تعالى يا توكر من سورة الأنعام jumlatan wahidatan a dunkule musan bi surorin Al-Qur'ani ana saukar da su ne a rarrabe ta suratul an'am da ta da ta za ta sauka ta sauka ne a dunkule haka ta sauka kamar ruwan sama lokaci daya ta sauka tun ta ayar farko har zuwa ayar ƙarfe mun gane ko har zuwa ayar ƙarfe sama da ayoyi ɗari da sittin ba gaba ɗayansu a lokaci dai suka sauka in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wani abin ban sha'awa da suratul an'ami za ta sauka sai ma'aikin Allah ya ce ha sab'una alfa malakin mala'iku dubu saba'in suka yi mata rakiya zuwa duniya Sai ka san ko ba sarake ne ta ji zai tafiya ba dawa dubu saba'in suka raka shi wannan ba karamin masara ke ne. kai ban tsammanin ko shugaban kasa yi zai yi tafiya mutum dubu saba'in suna biyu eh? dubu saba'in to waɗannan sura da za ta zo duniya da mala'ika ta duniya zai zo da ita ba wai ɗan adam ba kari mala'ika la ya na la ya sunan rahama ko sai da aka samu dubu saba'in mala'iku dubu saba'in suka yi wa suratul al'ami rakiya za ta zo duniya don ka san ba karamar sura ba ce gane ko dama ta cikin ayan qur'ani ba wata karama amma wato ka san sura za ta sauka ne kan wani abu muhimmi yasa adadin mala'iku dubu saba'in suka rahota. ba su zo ita ɗaya ba da abu mai muhimmanci a adance za a ga ana raka shi zai ji amarya za a kai ta ɗaki ita ne take tafiya eh ana masa rakiya yin manyan mutane za a ga ana masa rakiya to sura in za ta sauka in abin da ke cikin wannan suran mahimmancinsa ya kai ya komo sai ga sai an mata rakiyar mala'iku mala'iku ne za su yi mata rakiya ta zo hannun duniya kun gane jama'a da kyau kar ka san karatu ne za mu tsara ba na wasa ina fatan mun gane fatan mu zai ubangiji ta Allah ya sauƙaƙe mana karatun ya ba mu fahimta da ganewa da ikon aiki kawai a ba ba kankanin karatu ce cikin suratul anam ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu a kalli kuɗi in za in za a kai shi da bankin nan ɗauko haka ji haka jiniya ta waye haka ne daga hmm. kuɗi na da kima za ga ana masa rako to haka mala'iku suka sauka su dubu saba'in suka yi mata rakiya sun sauka waɗannan mala'iku ɗin lakum zajalun bit tasbihi wa ta'lil in an ce shi shine ɗaga murya suna ɗaga muryarsu suna cewa subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah su dubu saba'in ba wanda ba tasbih yake wa Allah ba za a rako suratul al'ami ta zo duniya mun gane ko wannan hadisi al-imam al-haisami ya ambata ya ce al'imamu tsabarani ya fitar da wannan hadithi sai dai a cikin isnadin akwai yusuf bin atiyya a safar shi ko mutum ne za'ici mun gane ko to amma shi dai al'imamu al-haisami ya ce sai dai hadisin yana da wani hanya hanyar abdullahi dan abbas ba abdullahi dan umar ba ya ce shi kuma wannan hanya ba shi da matsala da haka alhamdulillah hadisi ne ingantacce hadisin ya tabbata sai karanta majmu'ul zawaid wa manba'ul fawaid cikin mujalladi na bakwai shafi na ashirin daidai hadisi ne tabbatacce ko shakka ba shi yasa babban malamin tafsiri al-imamu al-fakhr fakhruddin razi Allah ya masa rahama yake cewa ƙalar al-usuliyuna malaman usulu suka ce hadhihi suratu watannan sura ihtassat bi naw'aini min al-fadila an keɓance ta da nau'i biyu na falala watannan sura tana da nau'uka guda biyu na falala al'awwal nau'in farko annaha nazalat da tan, ko da tan ta sauka lokaci ɗaya. mun gane ko asani na biyu annaha shajja'aha sab'una alfan min al-mala'ika mala'iku tubu saba'in suka mata rako kaje karanta littafin mafatihul gaib mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu a wato shafi na ɗari biyu da bakwai ina fatan mun gane da kyau suratul an'ami tana cikin surori mafiya tsawo surorin da ake ce masu asaba ustiwat surori guda bakwai da suka fi kowace sura tsawo mun gane ko wato suratul baqara alu imrana nisa'i ma'ida an'ami a arabi sannan ainihin tauba ko ka ce fara'a waɗannan surori guda bakwai sun fi kowace sura to mun gane jama'a da kyau su ake kira asaba'u ustiwa surori mafiya tsawo mun gane ko a rarraba a hankali suka sauka suratul an'am ce kadai ta sauka gaba ɗaya ba ta da ba lokaci ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau waɗannan sura an saukar da ita ce a makka sura ce makkiya da ittifaqin dukkanin malamai makkiya ce in an ce suratun makkiyatu sura makkiya ana nufin surar da aka saukar da ita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ko da wani dalili ya kai shi garin Madina sai aka saukar da ita in dai bai riga ya hijira ba to ana ce mata makkiya duk wata sura da aka saukar da ita bayan ma'aikin Allah ya yi hijira to ana kiranta madaniya Koda kuwa ko a Madina aka koda ko a Madina aka saukar da wato koda a Makka aka saukar da wannan sura ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo haddathul wada ya zo hajjin ban kwana a Makka sai a saukar mashi da wata aya ko wata sura to za a ce ma watan nan suran ko watan nan aya madaniya inda an saukar da ita ne bayan ma'aikin Allah ya yi hijira mun gane jama'a da kyau nan sura an saukar da ita kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira ya je madina haka abdullahi dan abbas ya faɗa cewa watannan sura makkiya ce a makka aka saukar da ita amma wasu daga cikin malaman mu magabata suka ce akwai ɗaiɗaikun ayoyin da ke cikin surar waɗanda su kuma an saukar da su a madina ne mun gane ko malaman tafsiri suka ba da ansa kan cewa wani zai iya cewa to an ce ta sauka a dunkule kuma ta sauka kan a yi hijira ina a makka ta sauka to kuma ya za a ce wasu daga cikin ayoyinta sun sauka ne a madina in gane ko ibn ashir ya ce ba laifi ba ne ta iya yiwuwa waɗannan ayoyin an maimaita saukansu ne ina fatan mun fahimci wannan da sun sauka jumlatan wahida daga baya kuma sai wani dalili ya sanya sai a ƙara saukar da su ina fatan mun fahimci wannan da kyau sannan ayoyin in mun shiga cikin tafsirinsu za mu zo mu cimma ɗaiɗai ku cikin ayoyin suratul an'ami suna da asbabun suna da asbabun dalilan saukansu mun gane ko gashi kuma an ce sun sauka a lokaci daya amma kuma zan gaba za mu zo mu ji wasu ayoyi cikin sura sai a ce aya kaza aya ta hamsin da kaza ta sauka ne saboda kaza da ya faru aya kuma ta kaza ta sauka ne saboda kaza da ya faru to kuma gashi an ce ta sauka a dukkule gaba daya to yaya wannan abu yake sai manyan malaman tafsiri su dai al-Imam Ibn Ashur suka ce ba laifi ba ne ba ba cin karo ta iya yiwa an ta tara dalilan saukan ne an yi abu kaza Allah bai saukar da aya a kai wani abu ya ƙara faruwa Allah bai saukar da aya a kai ba wani abu ya ƙara faruwa Allah bai saukar da aya a kai ba kusan abubuwa da suka faru shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ana ta tara su lokaci ɗaya sai sura ta sauka gaba ɗaya ta ba da ansa a kan da abubuwan can da suka faru bare da baren can da Allah mun gano nan da kyau bare da baren can kamar mutum ne ya yi ma laifi an ce wa bil misali yadda zuhur jawabu wa bil misali yadda zubul bayan wani lokaci buga misali yadda fito da bayanin sarari mutum ne ya tama laifi kana tara shi ranar da ka tashi za ka rubuta fail sai ka rubuta fail nan lokaci ɗaya wajen shafi goma kun gane da amma akwai gaɓuɓɓa daban-daban sai wanda ya san sirrin abin sai ce wannan gaba an yi saboda wani abu da ya faru ba ranta wannan saboda abin da ya faru ba wannan saboda wani abu da ya faru bana kira an ta tarawa ne sai a lokaci ne sai aka ba da ansa ina fatan mun fahimci wannan da kyau sannan waɗannan sura ya ɗan uwa musulmi ma'ana waɗannan sura suratul al'ani mafi girman abin da take karantarwa malamai sun maganganu akan mafi girman abin da ta zo ta karanta me take so ta karantar da mu mun gane ko ko ta sura kabe da muka gama da mala a fakar kuma yayi a cikin littafin radul al'ani yakan ce wa mawdu' har ra'isi babban abin da surar take karantarwa me surar ta zo ta tattauna a kai me mafi girman abin da surar take so ta tattauna kai bayani a kan mun gane ko sura suratul an'ami babban malamin musulunci a sheikh aliyu sabuni Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace suratul an'ami takhtalifu fi ahdafiha wa a an suratul madaniyya suratul an'ani ta sha bamban da sauran surorin da suka sauka a madina kun gane ko allati sabaqatil hadi allati sabaqal hadisu anha kal baqarati wa ali imrana waɗanda bayanai sun gabata akan su kamar suratul baqara kamar suratul ali imrana wan nisa'i wal ma'idati kamar suratul nisa'i kamar suratul ma'ida وهي لم تفرض وهي لم تعرض لشيء من الأحكام التنظيمية لجماعة المسلمين كالصوم والحج والعقوبات وأحكام الأسرة وتنن سورة سورة الأنعام ita kan bata tattauna akan abin da ya shafi gudanar da rayuwa da gudanar da wasu abubuwa na yau da gobe ba kaman azumi ba ke magana kan azumi ba za mu ji bayani akan azumi cikin suratul an'am ba suratul an'am ba ta bayani kan aikin hajji ba ba bayani kan diya kan qisas in wani mutum ya ma wani mutum rauni ya za a yi duk ba ce wannan bayanin ba ba ta tattauna kan abin da ya shafi issues na family ba na gida matsalolin a'ila. ba tattauna akan matsaloli na wato matsaloli mashakil usuriya matsaloli na gida family issues ba ta tattauna kan wannan ba mun gane jama'a da babu wannan a cikin suratul al'adu. walam tazkur umura al-qitali bata ambaci al'amuran yaƙi ba wa muharabatil kharijina ala da'watil islam bata ambaci tattaunawa game da hukuncin waɗanda suka yi wa da'awar musulunci ta waye ba Kamar lam ta haddas an ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara kabe da wannan sura bata magana kan ahlul kitab wanda suka kunshi yahuda da nasara wala alal munafiqina suran bata tattauna dangane da munafikai ba wa inna ma tanawalatu al-qadaya al-kubra al-asasiyya bi usul al-aqidati wal-iman wa hadhihi al-qadaya yumkin talhisuha fi ma babban malami al-imam as-sabuni yace sanni dai kadai wa inna ma sanni dai kadai tanawalatu al sura suratul an'ami ta tattauna kan wani babban matsala al wanda shine ma asalin musulunci in ba shi ba musulunci in ba shi gaba ɗaya ka yayewa addinin riski mun gane ko me wannan abu usulul aqidati wal iman ita suran gaba ɗaya ta tattauna ne kan aqida da haka batu ne game da tauhidi batu ne game da aqida batu ne game da sanin Allah wa shiyal qadaya wa hadhihi al qadaya waɗannan matsaloli da suran nan ta tattauna akan su wato mata a discussion na wannan sura abinda suran za tattauna akan sa akan abin da ya shafi tauhidi ne yace yumkin talbisu hafi ma yali za mu iya takaita maka abin da surar za ta magana a kansa cikin karatun nan da za ka ji abu na daya qissatul ulufiyya ko na ce qadiyatul ulufiyya mun gane ko abin da ya shafi allantakan Allah wa tantanta da masa wa ke badawa wa ke hanawa wa ke samasuwa wa ke rasasuwa mun gane ko wa kuma ya tantanta da masa al'uluhiyyatu war rububiyya za a tattauna kan wannan allantakan Allah shin me matsayin guru me matsayin laya me matsayin kwarcizu me matsayin kokaye me matsayin masu mayar da bayan Allah a matsayin Allah watannan sura za ta tattauna kan abin da ya shafi kaida abin kan abin da ya shafi tauhidi in gane jama'a da kyau za mu tattauna kan watannan sura a daidai lokacin da watannan sura za mu karanta ta a daidai lokacin da ake samun waɗansu suke wa Allah maɗaukakin sarki ta addanci suke cewa Allah ba wai akwai wani mutumin da ya bashi aiki ma ya kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gane ko Wa a daidai wannan lokaci zamu karanta wannan sura za ta bayani kan abin da ya a aqida ta tauhidi abu na biyu qadiyatul wahyi war risala sura za ta tattauna mana kan abin da ya shafa wahayi ya ake saukar da wahayi daga sama wa ake saukar ma da wayar shin wani zai iya samun wahayin ko wani ba zai iya samu ba za mu yanzu kawai muna zaune a masallacin nan sai mu ga wani mutum da rawani da kwajiri, baka ka kawai ya faɗo daga cikin masallaci a ya yi da magana sai can zai ce shi annabin Allah ne da idan aka samu wani mutum a Sudan ko ya zo ya ce shi annabin Allah ne har ma an saukar mai da suratul Jafur ya baladun jamilun wa ahalu ha qayyibun wai an sauka mai da sura to shin zai iya yiwa ai ma wani mutum wa'ayi ko ba zai iya yiwa ba duk za mu ji a cikin waccan sura za a tattauna mana kan matsala ta risala sannan abu na uku qadiyatul ba'si wal jaza abin da ya shafi tashin bayi bayan su da kuma saka masu dan aljanna yi aljanna Allah ya sa mu ne dan wuta kuma ya wuta Allah ya kiyashe mu to duk watannan sura za ta tattauna akai shi ko al-imam razi yana cewa wa sababu fi kadha al-imtiyaz annaha mustamilatan ala dalail at-tawhid wal adl wal nubuwati wal ma'ad wa ibtal mazahib al-mubtilin wal mulhidin abinda yasa wannan sura haga tana da waɗansu falala sama da ma wasu surori saboda suran ta kunshi bayani kan tauhidi kada ta Allah ta kunshi bayani kan adalci ta kunshi bayani kan annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da suran ta bayani dangane da abin da ya shafi tashin alkiyama suran ta bata maskaban nan na mabarnata masu ilhadi cikin ayoyin Allah mun gane ko al-imam al-qurtubi yace inna hadhihi sura asalun fi mahadat al wa ghayrihim min al-mubtadi'in wa man kadzdzaba bil ba'th wan nushuri wa hadha yabtadi inzalaha jumlatan waqila al-imam ya ce yace sura ita ce asalin surar da ake hujja da ita wajen amusawa mushrikai a nuna suna kan bata da hallaka su da makamantansu cikin yan bida'a waɗanda za ƙaryata tashin alkiyama za ƙaryata cewa Allah ta'ala zai haɗa mutane a rungoba alkiyama wannan yake hukunta a saukar da sura a tunkule muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya dace da Allah ta'ala ya mana gamdakatar a nan kuma ya dace mu dakata in Allah ta'ala ya kai mu gobe to za mu tashi kai tsaye daga ainihin inda za mu shiga farkon fassara ayar farko ta cikin suratul al'ani insha Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun fahimci abin da ake kira sura da abin da ke da alaka da shi muna fatan abin da makaranta ya zanto daidai Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a ciki a bai faɗe da ma kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana tambayoyi da aka aiko da su a yau insha Allah subhanahu wataala za mu amsa su a gobe da izinin Allah subhanahu wataala zuwa gobe duk wata tambaya da aka aiko da ita yau za mu bada amsar ta a gobe ta gobe kuma za mu bada amsar ta jibi barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi da Allah akwai na jaba a jiya an bayani dangane